sama faɗa kuma kwat ne yanzu wato a bangare na kudu ga shi da ɗan wasan kudawa kudawa kuke kallon ba suna kudawa kai ne yanzu mun ga cewa ko mu ce assistant ko ba haka eh to ya ce yare na matasan ku da kuke yi da dambe coach ɗin arewa sani ke sani shi ne coach da 'yan wasan sanin suna wasa a cikin fili kuma da gudu kalluwa saboda haka yau coach yau coach fa ya shirya yau zai kawo muku yaƙi za mu ga yadda za a yi to ga duk da bagon da ya rubuta na ɗan fili wato a jihar kano ne kuma yadda kuka kallo yanzu dai muna da muna jira lokaci ya yi na alima su yi kayan a zuwa a kayan? komodo ba to to masu kallon mu walla da wannan da za ci dariya bagon zayyani da shi da abba lalata gwani to abba lalata gwani dai kun sani dai shine mai bakin wando daga bangaren jamus bakon zayyani shi kuma shine mai wato top to abba lalata gwani fa ya fara kai duka amma wallahi abba ina kiyaye ka hannun bakon zayyanu dan kai abba nauyin hannu ne da kai sai dai Allah ya kiyaye wallahi Allah abba a'a abba ya fara duka biyu to ya fara duka shi dai abba lalata gwani ne bari mu gani to to a to ba to wallahi a ilaha illallah billahi lazi ta ya rufa abba ba abba ya fita da gudu da karan kwa abba lalata gwani fa billahi lazi an fara lalata shi ya fara ma da gudu allah kiyaye wallahi ga dai don ha lalata gwani <laughs> <laughs> wallahi ga nan billahi lazi abai ya ka duka to wallahi abba lalata guni ga nan fa abba gudu yake wallahi abba gudu yake abba lalata guni a ya ba ya fa na tsayawa to na gudun karami to Allah zai kiyaye to abubuwa ya fara kai duka ya fara samun bagun zayyanu amma Allah bagun zayyanu ya fara ɗauke dukansa to la la la la la ya rike shi. <laughs> billahi lazi abola da zagoni abola da zagoni neman hanya yake dan karowa <laughs> ihu Allah da kiyaye wallahi ga nan dai horon nan ma kwanaki an yi da man magon yana ya bige shi to magon zayyana da ya samu ya samu koshashe kabewa kirba yake kawai wallahi Allah ga nan wallahi magon yana <laughs> abula na dogori ya kasa tsayawa wani ya zama Lailis, gashi nan ولا <laughs> wannan نلعب mun da abu ga ina ba sai kewaye filin suke abba shakon dan mutu da ya kasa tsayawa wallahi to ga bakato ne ya kasa tsayawa abba shagon dan bature billahi lazi ya rike shi <laughs> abba ya rike <laughs> yi abu ya kasa tsayawa abba dai da da hanyar guduwa da ya fita daga cikin filin nan yau dai lalata guni ya gama da kamansa wallahi ya gama da bagon zai yaro bagon zai yaro ya rikita shi Wallahi ya gasa tsayawa. Thank you.

Aku an kai kunya Allah da kiyaye. masu kallon mu wancan dambe ya riga ya sha ruwa yanzu ga dan banan tsakanin Ali Jagon Saiwa da shi da Ramadan wallahi ga dan banan Ramadan da Ali Jagon Saiwa Ali Jagon Saiwa wannan fa dan arubta ne wallahi dan arubta ne ina gaya muku rubtawa yake in aka rubta in ya shiga a daidai zai iya buge Ramadan amma kuma in Ramadan ya nutsu zai dauke shi a tsauke wallahi dan arubta ne Ali Jagon Saiwa to to ba dai sa'an dan ramadan ba ne don masa ya girma na ramadan amma wallahi dan arubta ne ta ga dai lambar nan kun gani ko ramadan tafi shi ke so yayi ya ɗauka ɗaya amma wallahi ya ki yadda saboda shi ma mai dan wayo ne amma kuma dan arifta ne ga dai lambar nan shakun allin saiwa mai jan wando ramadan billahi lazi na gaya muku wallahi zai iya bige ramadan kaga labari ya ce abusa kuma ramadan labari labari ya nema wani to amma ba mu ga abin wannan din ba dai ga dai lambar nan ta ta to dan arifta ne wallahi na gaya muku in ya rubuta ta banjama komai ta banjama banjam kun gani ko dan a rubuta ne kun gani ko wallahi dan a rubuta ne komai zai iya faruwa saboda billahi lazi in ya rubuta ya yi waifa <laughs> wannan kudin naira ɗai ɗai ɗai ɗai har mun biyar sani kurna sani kurna sarki yayi kula uban nan kai tsoho ba tani a nan gura to ga dai don banna That's what I'm mutane ba ha ha ya barku masu kallon mu ga dai dan banan kamar yadda kuke kallo wannan yaron bagon ginda wallahi yaro ne wanda baya jira gashi nan da shi da bakude wato dai fitowar da kuka ga an yi da bagon ginda wannan bakude shine yace yana yi to gaba kudin ma yana da kyau wallahi ka gani da na ga duka ake yana daukewa ha Ha. Ha. Ó. ga dai shago alabo nan fa an samu su kudi naira dubu biyar shi da sanun kurna amma dai ko sanun kurna na ga alama ya razana ya iya yi ya ce ba zai ba saboda mai shagon alabo an taso shi ta to ga roge nan ya zo ya karbi don ma to ga dai don man nan an dawo walla bagon inda da shi da shagon dan yalan skido to ga dai lamban nan wannan fa shagon dan yalan ski dan fa na ga wallahi yana da kyau shi ma ba kudan nan to amma dai komai zai iya faruwa It is hau mota ko kuma suka da jini ya zube masa oh ya yi da zai yi kot Thank you. to da wurin fa wallahi ganga ta motsa ta dawo tsohon tuba ta

thomas masu kallon mu eh, wallahi ga tsohuwa bataliya shagon alabo da sanin kurna masu kallon wala wallahi dai wannan dambe to ga dai nan shagon alabo da sanin kurna wallahi da mafan sace shagon alabo yana bin sanin kurna kisa har aka daina dambe yanzu kuma kudi ya taso su to shagon la la la la la shagon alabo fa to to shagon alabo ayya ya yi kujera amma bai faɗi ba wallahi ayya wala ga dai mallam wallahi wala ga tago albonan ma to ga dai zamban nan za a koma turmi na biyu da shagon alabo to ga dai lambar nan wallahi ya musa nukurna to ayya da malama ya riga sani kurra wallahi Allah ya kara masa maimakon ɗaukar sa wallahi ya kara masa jago alabo wallahi ya bige sanin kurna subhanallahi Oh, sun kai dai wasa ne abokin wasan sani a da nan da shagon adamu bagon da ke gadirin banna to shagon bagon da mutuwa fa ha an fasa masa lebe wallahi gashi nan 你看